اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بيركم harafin hudu biyar ya zuge ne gaba da yau biyar da watan takwafa watan sha'aban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi shafi a amalar kulub da farko shafi 368 kuma za mu tashi akan matashiya ta biyu ashe duk abin da muka baya tashin farko can al'ilafu ko wanda ƙarshe aka tsari da riya mai kyau ina jin a ikhlasin na sai da aka samu matashiya ko a ce babi wajen tafasu in an duba don an kan babi da sake zuwa a yi masa karatu gaba daya sanda a fincina a kwana a fincina a kwana a fincina a kwana a ranar da aka fita a ciki sai ka biyo ka tattara saboda za ka yi ban kwana da shi ko da ba a iya yin na mai tarihin ba wannan kowanne ta kabe shi akalla ya fi sau bakwai ranar farko bakwai na biyu shida na kaza kaza ga kanan yadda aka yi a wannan mutum zai iya samun ya yi haka kusan karance karancen da ake maimai ake kai ba abinda da ke cikin a amal silsilatu amal qulubi shine anan nan da yake cikin muktasar min hadil qasidin shine anan nan da yake nan shine a can abinda da yake cikin aljawabul kafi shine nan. to in ka ɗauko mazaribu saliki na shi ne in ka ɗauko me yake da suna wancan mazaribu sai waye ne a ciki ilamul na ne ko wani za ka duk iri ɗaya karatu ke kiwa to inda za a samu a yi masa sassaka kowanne aka yi masa sassaka sauran sai zai ka karanta kawai illa gaɗa tunatarwa Allahul ko za mu ga dai babu takwas abin da gabata akan ikhlasi to yanzu zai tsallaka ya shiga wani garafi sabo wanda yake nan nauya daga cikin ayyukan zukata wannan darasi na biyu shine al-mahabba al-mahabbatu muna jin shi ne sharaɗi na bakwai maku ko na shida a sharuɗan la ilaha illallah na bakwai ko الميمون المجدين واخلاقه ووالي ووالي المحبة كنا شيء بشرطنا آه، بقي أكلمة لا إله إلا الله شرط لا إله إلا الله سورة ذي كم مسيكا ولنا لا نزازي مفاء مكيزي أبو دم يتيبا محبة الله تعالى kalmar son Allah Allah ya ɗabi'ance zukata wajen son wanda ya kyautata musu to mutum ko irin so zai wa Allah ka duba ka je ka dawo irin abubuwa da Allah ya kai har za in ma ka fahimta ka ce Allah ya maka wani abu kamar ka na kafa komai gaba ɗaya kayan ka kacin hasna halal ba ka da wani abu na ka to amma sai dai hanyar da za a gane sai ya kira duka ni'imomin Allah wannan kalma mahabbatullahi ta'ala mahabbatullahi subhanahu wal والأنس bihi والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإرادات وإراداته كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها فمعرفته أجل المعارف وإرادة وجهه أجل المقاصد وإبادته أشرف الأعمال والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدعه وتمجيده أشرف الأقوال وذلك أساس أساس الحنيفية ملة ملة إبراهيم وقد قال تعالى لرسوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سن الله تبارك وتعالى والأنف به بقنسيان لي إن أنكر الله متي ya samu nutsuwa a الله bautar Allah ya الله ɗinku shi ne ismi inamu hankalin mutum ya kwanta ya samu ofu billahi saɓanin wanda yake mai saƙon Allah ya kan mu wahasa ofu kishiya wahasa wahasa mutum ya samu damuwa ifamu rashin nitsuwa ki samu rashin kwanciyar hankali in shiga zakin Allah kowa ka ce za a je aikin Allah kowa ka ce za a bautata wa Allah wannan ya samu matsala zuciya ta rushe amma son Allah subhanahu wal unsu bihi da nutsuwa da shi bi zikrillah tatma'in al qulub wa shauqu ila liqa'ihi da dokin saduwa da shi shauqi mutum ya dinga rokin yadda ran da za a ce sadu da Allah kaga ba mai rokin saduwa da Allah sai in ya kulla ban arziki ko a yan tambaya yake me isa yanzu ba ma son mutuwa yake ba mu kulla ban arziki da ba duniya muka gina shi sa ba ma son mu bar an da muka gina gidan da muka kashe masa kuɗi mu koma wancan gidan da mu kai komai wurin mu samu shi sa muke tsoron mutuwa amma za ba ji sahabi manzo a yana cewa yana murna yana yana tsalle yana cewa yau za mu sadu da abokai yau za mu gida yau za mu sadu da abokai ya ce a fafo gida yana harbi a iska ya tafi ya za ku ce yau za mu sadu da yan uwa yau za mu koma gida shauko ila liqa'i warrida bihi da yarda da Allah mafi samu gamfa da wa anhu da yarda da abin da ya zo daga Allah bihi anhu yadda ya yadda Allah ne fa, Allah ne kar mai na ce anhu kuma abin da Allah ba shi ya shi baya neman ƙari daga Allah abin da Allah wa sai maka yadda Allah ya zaɓa maka ya yi maka ba ka gani akwai baƙin da yake shafa abu da zai shafa ya zama fari saboda halittar da Allah ya masa bai masa shi da haka yake so aiki ba saboda rashin mutunci mai ake shafa ko sabulu na ake wanka da shi har da kwaya ai wancan babban ne na kwaya duka biyu a ce ai akwai karamin dan hallaki a wanda ke da ƙarshen ta kai ma za ka je ka sai kai ba ka sama ba sai a ce ma sai ya sa bulu ka kaza eh? sun ko ga dawo to wanda ka san mutum baki ne sai ka ga ya zama fari kafin yarinya ba ka ce gulun amma sai ka ganta ta kuma fara alam masjida ne don da ba a maganan illan da yake haifarwa yanzu ka cewa mutane ma illa ma ba ta mata ko ba to haka mutum ya koma ga ainihin godiyar da Allah ne mutum bai da an hura zabun da Allah da halittar da ya zaba maka yayi abu na kan ka ce bai zaba ba wani yana namiji amma yana sai koma mace wata mata ce amma so take ta koma namiji ko haka Allah ya yi kafiri ne sai ka ce sai ka sha wani abu ka mai kauri ba saboda kana arriba biki wa anhu abu nawa ko mahabbatu unsu ashauku arrida hmm sai eh, duka wanda zai ne ai kan zama abu ɗaya zai samu abubuwa da yawa don duk wanda kake so za ka samu an sai da shi ba ka gaban ko ɗan adam kake son ba ka da lafiya aka ce gashi ya zo sai ka ji kawar ki da ba ka iya tashi za ka ce ga ne ya zo ɗan ka ne ka zauna sau da ka'onsu shauku duk inda ya so ya samu sannan duk zai haifar da wa'annan ba yadda za a yi kaje aikin wanda kake so ba da shi me isa muke ganin ka yi wahala son Allah ne bai shiga zuciya ba in da son Allah ya shiga zuciya da ba zai ba mu wahala ba ba zan mai son shugaban kafa ba da kafan shi ba su da alaka da juna sai tsaya a kan titi ya samu awa biyu a tsaye kawai da kawai zai a anguwarsu iya ƙarshen ta ma a yi masa bulala ta dalilin wannan son sun yi matsukan hanya da yawa kawai sun ya kaji shugaban na ke sannan ku kuma da kuma magana zai bai bai da gano mai tsaga hannun ya tsaga hannun nan yake na aikar da ya na gan shi na gan shi kun za a amma a shigo sallar tarawihi ko sallan nafila ka ga ana ta wun tsallawun ana ta daga ana ta menene dalili imani ba imani bai da su ba kafin mu da fafe ba imani a zuciyar don haka za ka ji abun duniya ya ishe ka tsakanin da Allah babu kan Allah a zuci wa shauku ila liqa'ihi wa rida bihi wa anhu wannan abu guda hudu aka ce wai na buwa guda hudu su ne aflun dini wanda duk kai da su bai da addini ko yana da shi bai ta ba in dan kaɗan yake da shi iya aƙida ta kaɗan ne yadda kake son a yadda mutum ke son Allah o so da shi shauku lalika'i da riga bihi ya bi da irin addinin sa wa asalu a amali shine tushen fa in masu faru wa in masu rabu wa da iradatihi shine manufofinsa nan kenan kanta a ce in ma kuma wa in ma kulistau kama an anna ma'rifatuhu wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumi dini kamar da yadda ka san sanin Allah ma'rifatullah wal ilmu bi asma'ihi da sanin sunayensa as-sami'u al-alimu al-basiru al-qadiru sanin su da hakikanin abin da saƙon da suke isarwa wasu fatihi da sanin siffofinsa wa afa'alihi da aikace-aikacensa a jallo ulumuddin shine fiqhul akbar man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ba wai hukuncin alwala ba kadai ba sai sallah kadai a sanin Allah yana daga cikin mafi girman fiqhu fiqhul akbar ake ce masa lamu a nan mafi yawancin rubuce-rubuce kan ce usulu in an ce ma usulu kuma akwai hikiman da ta aka ce haka tushen kasan in ka rasa ko kowanne abu mai rai in dai bishiya ne abun nan makace ne in dai ba saiwa duk wani tsiron da ya samu matsala a saiwoyin da sai ka gani a cikin bishiyarsa sai sa ka ga duk wanda ke da matsala a aƙida sai ka ga alamomi a mu'amalolinsa saboda kanan a wannan abu biyu eh, eh, sanin Allah ilimin sunayensa siffofinsa ayyukansa an ka haɗa uku kenan a jallo shi ne mafi girman ilimin addini kulliha kulliha dukkan su ilimin ilimin addini wannan ne farkon yi ka tubbar abin da za a fara imani ai kaga bangaren imani ne imani da Allah kamar rukuni na yanci rukunan musulunci rukunan imani ba shi da ba na farkon su ba shi na imanu billahi ba to imanu billahi ai shine yake fashewa ya zama a ainihin imani da Allah gida uku rububiyya uluhiyya asma'u wa sifat in ka koma rububiyya komai gaba daya na Allah ne uluhiyya ba wanda ya cancanci a yi masa ta'a sai dai Allah nan asma'u da sifatu sukan zama ya mutum suna kewaye da mutum su za su ba shi tsaro ba kada ma ganin tsoron mala'iku mu gana su gaba ɗaya ma yana tare da kai yana jin duk abin da kake faɗi yana ganin duk abin da kake aikatawa yana sanar da a inda kake raye da inda ba ka zai gobe kuma yana da ikon rayuwar ta ko gyara ta yayin da duk yake so shi ai ka ga mai mutum yanzu ba ta mala'ika ba ke ba mala'ika mai zaman shi tun da mala'ikan nan bai aikata sai an sa shi turmai abin da na san da dukkan komai to kaga wannan aiki ba zai mutum wahala ba don haka kaga shi ne ya fi dukkan ilimi don ana maganar tarbiyya tarbiyya tarbiyya tarbiyya ba fa yadda za a yi a samu tarbiyya in ba ta tauhidi ba sannan dai ina jin nan an fahimta tauhidi ba wai ka ce Allah ɗaya ne ba go yanzu abin da mutane suka ka yi ta da imani ni na da aƙida Allah ɗaya ne Allah ya halicce ne, halicci uba na halicci uwata Allah shi ya sama ya kasa wannan tukunan wannan ba su ne ba ai sai nan da ta kai baka kuma dan awa kowa sai ne wannan halittar su ma waɗannan ɗin kana da bukatar sanin ma tukuna ma tsayi menene ma a jikinka tukuna a halittar jikinka menene tukuna me da me kake rayuwa da me kake kaza kaɗan daga ciki to daga nan za ka fara ran da ka fara kai sanin sunan Allah ta lokacin da mai ta fara shirye-shirye za ka samu gunki ta ko'ina shi ne kusan ah, babban shingen shingen da zai tsaye ka shi ne kasan duk maganar da kake faɗi Allah na ji ka ga wala kai karya ba ba za ka ci amana ba ba za ka yi yaudara ba inda duk kasan duk abin da kake aikata yana kallon ka sai za ka ɗi to dole za ka yi kokari ka jaya in ma ka aikata ba za ka yi ma ka nemi shi gafara kuma ka san hanyoyin neman gafara kuma dundun wanda kake yanzu mutum na fita daga cikin masallaci zai wani abu dare na wa zai shiga cikin dare na aikata wani abu ina bayan anguwa zai aikata wani abu wanda ba ya yin sa anguwarsu ko kai ya banga yana fare da dullun wanda kake kafin ka je anguwan da za ka je ya san anguwan yana sanar da kai shi ya tsara ma za ka je anguwan to ashe kuwa in ma dai da yadda baya har kana jin tsoron Allah ba yadda za a yi sai an haɗu da Allah nan to kawai abin da zai fi sauƙi mutum ya bi Allah nan kawai ya tsaya inda amrihi dan haihi an gama karatun tun daga sarki don haka nan da wajen da sanin a mai ike da suna asma'ullahi a ma'rifatullahi shine ma'rifatuhu wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali ajalla ulumuddin kulliha duk da haka ba za ku gaji ba saboda malam mun mun san sunayen Allah nan mun san abin sai muka dauka har da su هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتقدم هو الله الله ولم تخصصونا يا الله وان كرمت افكر كما كل الايمان يعمل اسفارا ولم تخصصوا ذاك كرمت قريبا ان لم تخبط في اخر فاسكا فاكو باقي كده ka tsaya ka fahimci sami'u ka fa sami'u a zuciyarka ziyafi ma wanda duka sunayen wanda kowanne suna da saƙon da yake isarwa wanda ai akwai littafi a sana'ullah da musu ko ba zai yanzu ya an yi kafa haka kamar abin da idan asma'ullah da na mutum su zai zaga ne ya sa ya haddace ai ya haddace sunan Allah an ce duk wanda ya haddace su ba shi ne ba ba hadda na harshe ba ne ba kamar yadda kai yanzu kana da imani don ka ce la ilaha illallah za ka tafi sai ka aiki da ita la ilaha illallah ko aina bukatar abubuwa tana bukatan sanin rukunan cikin ka ga rukuni ga rukuni tana da bukatan ka san sharuɗanka kafin sai ma aiki kana da bukatan abin da kake nema sai ka aikata shi sannan za ka yi maka amfani amma don ka furta ta da baki ko kafiri in za a musulantar da shi ba a ce maza ce la ilaha illallah kawai a sai an nuna masa ga fa kalman nan da abin da take nema fa a aikata in ka kuka shi ne kake musulunci haka sunan Allah idan ba ka san abin da yake magana a kai ba ma amfani komai gana ɗauke da shi kamar dai kana kaman jaki na kayan halkan ruwa ƙarshe ruwa ishi ya kashe shi A ma'arifa suhu a jallin ma'arifi hannun ƙarshe ne mafi girman ilimi وإرادة وجهه شيني نفن تسعة وثمان فجراتي أجل المعارف نما أنا إيطا فاصلة كمان يبدأ عشان أنت فاصلة لكن كما معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها معرفته فمعرفته معرفة الله جنة أجل المعارف shi ma kulliha na ma fata filan wa iradatu wajhihi ajallul maqasid nufin iskar Allah shi ne mafi girman abubuwan da ake nufa maƙafi. manufa kanafi aikin da kake Allah ya sani Allah ya karafa zaman da ake yi in anan ne a ce ana neman yarda Allah ne da wannan zama sannan ana koyan abin da ake iya koya amma banda koyan Allah ne zai ba da ladan wanda suka je irin wancan makaranta ai ana ba su lada ko wancan makaranta biya ake wanda duk ije ya karatu zai samu kwali da inda ka je neman aiki ta ai mu ba ma neman aiki sai wanda ya karatu je ni wani na yi ga kwali na nan ku yanzu ya wanda kwali za a ba ka ko an ba ka kwali kana zuwa masallaci karshen ka wannan kwali ma ya jama a kika je to kai in ka zo aka da shi aiki a ma har ka masallaci za ka samu mana don haka nan Allah ne kaɗai zai biya ka wa iradatu wajhihi ajallul maqasidi shi ma ya fashi fafila don zai dace na gawa wa ibadatuhu bautata masa yi masa da'a asraful a shi ne mafi darajar ainihin ayyuka wa sana'u alaihi bi asma'ihi wa sifatihi ainihin wa madahihi wa tanjidihi afdalul aqwali sai mai asana'u alaihu yin yabo yabon Allah da sunayensa yaba wa Allah da siffofinsa godewa Allah girmama Allah asharaful shi ne mafi darajar maganganu wa zalika asasul hanifiyya wannan shi ne tushen aƙida millata ibrahim ai za ku ji masa aƙida wane na da aƙida wane bai da aƙida aƙidan zai karfa rasa kila mai cewa mai aƙida mara aƙida an ka tambaye mai aƙida wannan shi masa yana sallah karfe da <laughs> ina aƙida mai sallah karfe da ah, aƙida ya son rubutun sha ina yana alaƙa su da gida ko aƙida da aya kariya mai isa yana da aƙida yana da kuduri wanda kuduri Allah na jinsa saboda ina jinsa yi daina ƙarya shi ne da aƙida in ku haka ne marasa aƙida nan da yawa ku kusan da dullan har za ka yi kare da kara gida mai ka rufa sunan Allah a asami'u da ka ɗauke shi da cin komai ba amma da kana da aƙida kana da ƙudurin Allah gaskiya da yana jin ka da ba kai ƙarya ba yanzu ya ra'ayi khiyana mutum ya yi khiyana abu ba haka yake ba yake ga yadda yake sai nan in ƙarya ne bai da aƙida mummunan kurashin aƙida mai saka bai da gida, saboda ne bai imani da albasiru bai da kudurin albasiru bai da kudurin Allah na sa amma har za ka ɗauki wannan abu ka fashi aljihu ka kura mutum ido da yana kallon ka ka ɗauki abin ka fa aljihu sai kuma ka da gida duk tsara da gida don da da ina da aƙida kudurin Allah al-basiru ne yana ganinsa, ya yi imani Allah na ganinsa, yana da kudurin Allah na ganinsa, da bai ɗaukar wa wani wani abu ba da bai dauki takalmi a masallaci ba da bai ɗauki keken wani wakila yana tsaure ma jikin harka amma rashin aljila ya sa ya dauki abu hal samitu in na kallon zan kama mai bacci ni ko ba mai bacci ba wannan ita ce muskila ya za a yi mu samu a shida ranar musu eh? ya za a yi a ce mutum mun daina karya ka daina samun karya a gidanka sun sa'an yin yanzu an ce haka nuna gidanka za ce an ah, nan gidansa in ka ce nan gidansa na da aƙida ce eh suna da aƙida ce ba mai karya a gidanka sai kuma fanan ne a zai ga biyu haka ne mana hmm? wato wallan dole a dawo baya a dawo baya ba da sanin sunayen da abin da sunayen suke nufi tunda sunayen Allah suke fasara aiki shi da jin da dan da wani da aka sano su in za ka zo ka wani abin ka hannu ka haru sunayen ɗaya da kake a ce mm, mm, wannan ta ka bari shi na zanzola a baki. Sun fara da tsaya mana kawai. Gaskiya ne, gaskiya ne. mun yi wahala duka mu ɗauki ɗaya mu zai a kanu mu yi imani da a sami a fi yau karfin ya yawa su za za duk da ya za a muke yi imani da mutum ɗauki suna Allah guda ɗaya mu yi imani da shi sunansa ne siffansa ne mu yi imani da shi mai imani da shi mu gaskiya ne mai aiki da shi ta inda ba wani mutum a duniya da za ka yi masa karya bai isa ba samu abin da zama ku dan yi a yi a can zamana A zai ka gidan dole kullum na gidan Allah ne na cewa eh eh shi ke nan gama sunan Allah za mu samu aljanna mun haddace su kuma an ce mun a hafaha ta halar janna kuma gaba ɗayan daga ƙasa da an rage wasu abubuwan tun da aika za ka ga ko a firamare ba akwai talabar sun sa akwai asama Allah su ko a firamare ta boko akwai asama Allah ne su da dama malaman firamare za ka yi ce ba a rabu da littafi asama Allah ne su ana karanta musu kusan tsofaffin tsofaffin nan da suka yi firamare da su sun hada ce asama Allah ne su na firamare to amma hantar suka yi amma ba ma'anan ba yanzu kaga duk mu sha wahala a sunayen na na Allah guda shi guda ɗaya mai imani da shi mu sa shi a aikace mu imanantar da shi mu aikatar da shi domin kai ɗaya ka dinga gaskiya a gidan ku kawai in gidan ba mai gaskiya sai ta tashi da kirkiron ba su da amfani inda gaskiya ka za ta yi amfani wa sani ba an jala jira hmm. ranar da lahira ba a gari tunda dai Allah zai dawa mai gaskiya gaskiyarsa mai ƙarya kuma duk rigonsa duk littattafansa duk wani mulkinsa duk kuɗin da ita ma a makaryaci zai kuɗinsa ba su hana shi tashi a makaryaci haddasa ba ta raba shi da ya zama makaryaci eh, littattafan da ya iya ba ku hana masa ya zama makaryaci azumin da ike yi bai hana masa ya tsaya a makaryaci ne duk azumin da kai kayan azumi ya A abin da amma kuma kana yin kare sai ko mushkila na nan ba ka da riga don da kana da aqidar imani Allah na ji mutum da kare ba eh eh eh ai wancan ba a kai wannan ba duka ina in ɗan zai tsarin kawo misali aka tarke mutu ɗan ɗan abun hawan shi zai to da mashin ɗin sa kuma yanzu ce to eh, yanzu yi wani abu ta fata masa ɗari biyar in zai to bi nan duk wannan ba ta kai wannan ba a ce dole a kai ba to karyar da mutum ike yi a gida ha ba duka ba zagi haka zai karyar su a yi na jami'an tsaro an tafi da nisa wannan wanda muke a tsakaninmu a wurin aiki ba na sai sai wanda bai zo ba ka ce ya zo a makarantawa ne bai zo ba a ce ya zo a ina a ne zan nema ta ce ma abin ya nufi wanda ake wannan karyar da take gudanawa a tsakanin iyaye da 'ya'ya da malamai da masu mulki waɗannan karyayyai da suke gudana na fa wanda ba a yi ma komai inda kai wannan karyar ba eh yawwa sai dai na san dai wannan kawai wannan muskilar nan duk mu je mu nemo wancan mai wahalan can wancan tun da mai yin kayan nan ita ta fi komai sarki yanzu da za mu san waya in ka san yana ka kuɗi ko kuma zai ja ka ku an angon da ba ka san zuwa kawai ma ba ka san zuwa shi kuma zai zo ko kuma zai zo wurin ka shi ne yana da ke sai ya karɓa da kaje maka ba na kuma shi wannan ba na kusa mai ne da sunan shi kariya ba ka kusa Allah aina kusa kuma ya ji ka ya ganka kaga ta yanka ƙarya na dai su da aƙida eh lam tubidu walakin qura asrarna kai eh, ba mu kai ka mu da hamdu kai mu a arabu shirin yana da wani a arabu masu kwamfaka gidan manzan Allah na bai kai su domin ka san mutumin mu a arabu nan ba ƙarya a arabu ne aka fame shi ya zo ya kai a arabun ɗan ƙauye ya kai ɗan ƙauye aka fafa garin su suka tsere ya bi ya bi ya bi ya zo ya samu gindin bishiya annabi na zo da gindin bishiyan yana bashi shi wasu takwai shi wani arabu hai ya kuma da hankali ya sake ce wa zai kare ka daga gare ni kai ji Allah Allah kuma ya kare shi takobin na yi da hannun annabi ya ce to kai kuma yanzu ya ce a kai haƙuri muna da labarin kai mutu da kirki ne ya ce to yanzu ba zan yi haƙuri ba ta musulunta kabin ya ta. a'a ni ba zan bi ka ba ba zan ma karya ba yanzu a cikin mu rage wannan kai ku na wuri sai dama na yi imani da kai da wani har ke maka eh haka yake malam ita wa za ke maka din shekara kaza ina kare ka dama kaza kaza dama wurin ka na zuwa mu ai ina kaje ka zan yi na san yadda zan yi to a arabu sun fi mu ka ta kan mu arabu wala arabu na sun fi mu ibada ka fashe dawa gida wato in je aka nemi rashin aƙida aka dawo kan fama al-husna to ka gafa bin ka gafa ne ya zaka duba abu ko abu da zaka ba ba mutum zai ka zaɓi mai kyau sannan ka bashi mara kyan ko da kyauta na ke da kai da ka kai akwai biyu ne ka ɗauki mai kyan ka bashi mara kyan ba ka yadda da in inda zai ganta za ka ce so so ba ku mai na wannan da shi ne ke ka ka bashi Allah na ka ganin ka ko biyu ne za ka ba mutum ka ɗauki mai kyau ka bashi mara kyan kuma da sunan ka bashi biyu ka manta Allah na ganin ka ka ji mutum na neman sa'an ka mace na neman sa'an mijin mijin na neman sa'an matarsa ka ga da ce a'a ai in ma ka tafke ta ta ce maka ai saboda kai ne ko ƙarya na wani ƙarya ai kai ne wa ƙarya duk ba ɗaya ne ba ai malam ba mu kai asalatul arabu a arabu sun fi mu nesa ba ko ba su wa'annan a arabun ba ma ƙarya balle kiyana balle su ci amana sai wancan mutum a ƙarshe sai annabi ce to sai ce wa annabi dan baka alƙalin abu daya yace ne yace ba zan ƙara faɗa da kaiwa kuma ba zan sake taimakon wani ya yi faɗa da kai ba sai ce to shi kenan da ba kuma yi kikan sai tafi gida yana ce jama'a ba na zo muku daga wurin wanda ya kowa a ƙarshe ma dai ya musulunta to amma mofan kariya haka kawai za ka yi kariya ba wani sai ka je hannun yan sanda ba ba sai ka je wajen hukuma ba ba sai an tare ka wani ba haka kawai mutum zai kariya yana zaune sam ya yanka maka karya ga karyar kana kallon ta ce ci amana ka ba shi amana ya ci amana yana sani ya mata Allah Allah al-basir yana canza inda yake yana fita daga inda yake zai koma yana aikata wasu abubuwa sabanin abin da suke a nan kaga ba a tsira in muna ta wasu ba masu a gida muna fa a gida ma muna cikin muna fa a gidan nan shi ne mu yi gaskiya muna yin abu zai yi muna iya yin sai sai ni da kaina ba kai zan gawa ba ni ɗauki alƙawarin ban ƙara karya daga yau ko karyar na kaɗai ɗaukar in jarraba in gani in ban karyar wani abu ya taso in fito gama gaskiya ke zai wani zai ka jawo shi nan amma ka za ka ce sun ɗauka ba zama ba ka ba daina wata munamuna a kan ka za ka zama kawai ke dai ga yabu iya ka cika ah, ga haushi da ba mu zai yaro qur'ani ne ai ai qur'ani da kasan sassake ne na magani aka jika shi duk wanda ya zai maka magani a gashi duk wanda ya sha wannan maganin zai maka kuma gaskiya malam muna cikin ciwon nan kowa sai magana da shi bala'in ya ishe shi ne ne ba ita kowa ka da shi ne da ciwon kowa yana da wata cin amana tana damu kowanne ke cikin abun ya ishe shi to amma kuma mun kafa tsaya mu wa kuma mu dauki ɗaya ma dauki ɗaya ko ko da mu dauki ta hudu daga cikin suna wajen ɗari ne sun ba wuce ɗari ba ɗaya amma dai mu tsaya akan waɗannan wanda muka sani ku duba ko da littafi yanzu wanda littafi ne an fara shafin nan. a ƙidasun da wasatiyya ya ɗan shan su sannan kuma kan kana bin tafsirin ƙur'ani za ka gasa sosai dai shi da yake jibgawa yake jibgawa yake jibgawa yake sai ka zo ka shiga ka kusan baka ma tsaya ka yi ta dambari ba sun da a galabiyan karatun mu sai mu ce mu kai inda za a je ma'anan da ke ciki shi kake kokari ka samu ka iya karanta shi ka bayani ba asalin ka ɗauki karatun da kafin ba ka yi aiki da shi a jikin ka kamanta shi da rayuwarka ko ka kamanta shi da rayuwar ku inda ba kai kaɗai kake rayuwa ba ba dama mutum rayu shi kaɗai. dole za ka rayu da cikin da ma za ka rayu ba ka iya warewa kai kai ka rayu ba zai yi ba to amma akwai juna ko da kuka yarda da juna ku yadda kuke yin addini ban da ma addinin alaƙa ta haka haɗa ku kai ma ku kai wani gurup gurup na cewa za ku zama ku koyi addini to da kuka zama za ku yarda ne zai hana ba za ku ɗabbaka wannan ba za mu ɗabbaka wannan tsakanin mu ba tsakanin miji da mata me yasa ba za su aiwatar da wannan ba a samu ƴaƴa kuma na kirki su kafuka ƴaƴa ƙarya uwa ƙarya duk abin da suke maka magana suna magana magana ne da su da yaudara abin da suke faɗa maka ba ce ba shi ne ba a koyo da ba kama wanda wannan ne kadan suke kamin su aikata shi su samar da shi yaushe za a yi alwarka aiki dai kawai sai dai mutum ya ɗaukar wa kansa ce wanda ni kam na daina karya ko ta wasa ni kam na kiyaye kayan wani na bar sake cin amana wanda in yi asarar da zan yi duk asarar to ko ba komai ina gado an ɗan motsa haka an gano dai muna da matsala domin inda wannan idan tsara ce maka na daina sata mala ya daina sata haka a arabun amma yanzu fa ga ƙarfe na na daina sata amma sun da ba su da imani wannan a arabu mu ba irin wa wayan ne akwai ɗan fashi ne suna ɗan fashi ne ce na daina sata daga yau ba wani kai fashi ne amma ubutun zai ke ya rantse har ije irin tsakila a gaban wanti da zai kara ba daga yau hada fi kyauta a bashi an tafiya ta ce za ta gari an sake tabbace da abu dubu dubu to ya aka ta kara da bakin ya ce dan da shi ka eh? baki mafiyarcin baki bakin nan har lahira haka ba mu gada wannan baki ba ka kada mutum wannan ba ta tana yi shekaru ne a aikin shekaru kafin ku sai kun yi shari'a da ke a la'ira an ta shaɗan wani sikar ya ha ce komai a ce mutum ya aikata ina da nasa sa hawa mai hawa ya ke bari abu ya zo wanda iya zafa sannan kawai ya rasa hujjar da zai fita ke shaɗan samun shari'a da shaɗan ba ai ba duk abin da kare shi dan din ba ina cikin mutane na kama kana saka dole Allah ma ce bi shirin da zai zuwa kanka sultanuhu wallahi la tawallana zaka ya barin ƙarya shi dan da saka dole sai ƙarya shi dan ba ke baka shi amana ai da sun amana kan da kanka mutsaka al'amara to bi su yalla sai sarrafa ta da su zama ne umar da aka tabbata ne ke awon oh, shaɗar ne ya saka ya ta yi cewa ce a kaddara ta yi ta shi kenan mu kuma kaddara ta ce ne yanke maka ne gobe ai bai kara yi ba shaɗar da bai sake sake da ka yanke maka hannu da hmm? ka yanke maka hannu aka ce yanzu yana ya sake ja ah, shaɗar da ya tafi ya daina sake eh? kana da ciki cikin masu matsala karya to a wajen maganar mu'amala to amana cin amana fa yayin kare ne san kare to sai kuma sai nan da a barin ƙaryar nan annabi fa wani ina zaune wata ta tashi ta yaro kai zo umro yaro na gudu sai ke me zaki ba gida ya zo ta ina da dibinu ne a jaka sai ce in ban da bada babu komai kace ki ka ce masa zo ungo za a rubuta ki cikin kazzabuna ko kazzabati akwai malamin da ya karya a hadisi karya iya da ba ka ba ka tsantara kuma sun da makaryaci ne kazza alfarai akwai malamai da dama da suke tafi su koyar in aka ji aka duk za a soke su sai dai in ka koyar da na wani eh ina ita da ma ka koyar su babu wani wanda ba ya tsare ya yi ma ƙirƙir dole to ya za a yi da ƙarya yanzu duk abin da ya ba ƙarya ke juna ba an an ce mutum kai ka ba ke nan zai yi jiya a ka ba ka ta da su ba eh in an je an da aka je ta kaji ya gagara ko da ke nan gudun a bakin ransa ne ma da kyan nashin sun tattauna sun gan in an ce za a shiga ya ce to ainihin ga munan za ku yi ta kanku ba za ku iya da wannan ba da mai da mai za ku zace za mu zo da sanduna da gorori amma da ku saboda haka nan to ya ko za a yi na haka ramu daga masifa sai bala'i shariya saboda haka nan aka ce wannan ita ce a ƙindar annabi ibrahim cewar ainihin ya ce ce duk son allah da ya ce ce duk wani abun da ba allah ba imani sanin sunayen allah yin aiki da abun da suka nuna da siffofinsa ita ce a ƙidan annabi ibrahimu wanda aka ce a gama mutu ya aiki da ita ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لم تعقما يا رسول الله من كرما دفعت زوا غريك أن اتبع ملة إبراهيم فبقدر إبراهيم حنيفا ka bar duk wata kungiya duk wani ra'ayi duk wani abu da ba Allah ba ka ya ke sai shi ka zubar da shi ko suwaye a ba, ka rike Allah shi ka rike hila fa yake jin tsoron hila yake kai a kare hila وما كان من المشركين إبراهيم بي كتن ba, haka مشركي با هكذا كتن يا رسول الله kuma haka za ka an za masa amma wasu ya kasance kai kamar yadda yake annabi ibrahim fadda hudan homo kwata ne sai da kalisa sun bada annabi ashirin da biyar wannan annabin kaza kaza wancan annabin da ya kuri kaza wancan mai hakin da'awa wancan bai da tsoron ko wancan kama Allah wancan jure da ciwo wancan jure ce to Wannan annaba da aka ba ka labari fa bi hudahu muqtabi mu ko sai mu haɗa da annabin ko mu koyi tunda da annabin Allah da mun kama wa'ancan ba amma idan muna kaso saboda mu rarraba muka muka je sai to ga annabi Ibrahim ya yi kaza to annabi Muhammad ya yi din sanin shi annabi musa ya yi kaza annabi mutu ya yi ninkin su annabi isa ya yi kaza ya yi kaza za mu yi koyar da shi to annabi mutu na da ninkin sa to amma saboda mutum ba a ne kaɗai ba shi yasa a buga mana da wannan a buga mana da wannan a buga mana da wannan in ka ko daga nan ka ce to bari ka gafa habba yadda suka yi kowanne ka ɗauka ta ga fa bi ayyi ikita da ita kan nujum kan najab kamar taurari suke duk wanda kai koyi da ke za ka same shi haka ka duba fa ba a arabu ba <laughs> maganan ne arabu ne yau na yin karatu haka gaba haka ne kuma Allah ne akwai masu abin ɗinka ka dubi har ne fa shi ma an ne abu tafiya ne sarki ne ka dubi yadda suke adawa da annabi an yi yaƙi a tsakaninsa da annabi annabi ya kashe masa jama'a shi ma ya kashe wa amma sai ka shi da je kafashen waje can kafashen turawa je kasuwanci aka kira waje aka ce a ah, muna da labari ya kuke da mutumin nan da ke garin ku yace a ah, da da alaka da shi ni ne sarkin su duka to zan ma tambayi ka faɗi min gaskiya yace zan gaba sai ce to yaya yake a cikin ku yake yana da afali yana da tarihi cikin tambayin da ya masa misali duka to mutumin nan yana neman wani mulki ne a gidansu da ya lalace yake sai da wanda shi ko ne a gidansu ya taɓa da'awan irin wannan yake mai taɓa ba to a rayuwar shi yana yin ƙarya sai ta baya ƙarya باید علی ایشی ارمی میشی تو باب جد زا ای بیو اللہ قریئی بیبقو قریئی بیو اللہ قریئی شکرشی نا شکرشی اربعین لوریا یا کافا ما آنسی بیتا قریئی بیو اللہ سکیم ویشی بمتقفا مخلق علی ایشی ایشی تو با جد زا ای یبقو ایمکو قریئی بیو اللہ قریئی متنی نظر کفتی بیو yake wallahi da na samu a amfata in dan da ba don tsoron da nake a rayuwa ta a faɗi ne na yi karya ba da na yi ta da na karya sai na tuna kada ta tono ya cije mai karya ba saboda kasa tono sai ne yi hila haka ce to ya faɗa alƙawari ya ce eh bai taɓa faɗa alƙawari ba amma yanzu muna zaman ɗabɗab da shi ya tsara mun yi zuwa da shi shekara kada ba za mu faɗa da juna ba shi ne ba mu sani ba ya jingina wannan yanzu ana cikin gwaji ne sai ai wannan kuwa zan magana banza ce sun da wanda ya kai magana shi ne kwakwalwa ne mutanen gari da za a gaya wannan an kada mu shanu kana ya gaya musu wannan amma mai kwakwalwa shekara hamsin mutumin nan hamsin ma duk da lokacin yana madina ne bai eh, taɓa saba alƙari ba sai yanzu zai saba muku ɗori. kaga na yake da suna daga cikin abubuwan da suka koru ga annabi ai alkaribu ko warke ba akwai abubuwa da suka wajaba ga annabawa ba ko ciki akwai ne al-asidiku wal amanatu wasta da walfi ɗana abu hudu suka wajaba da annabi a sidiku na farko to kaga kuwa kishiyar sidiku alkaribu annabi baya kasa kako duk da'i ya wajaba baya tsayya duk uba da'i ne kuma uwa ya ce ba da ma fai karya duk kuma karya ce ko ya karya ya fita daga tsarin yankin yadda musulunci ke tafiya duk da ba su ji ko ke magana ba muna magana amana ne ko eh, son a sunayen alkon Allah da sauransu gari mu tsallake dai da jarata yana ciki wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusi ashabahu yana wasi yana wasiya wa sahabbansa wato umurni idan asbahu an yaqulu أصبحنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاق وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي ذا دعوة دون مسلمين صحابي يا فاطمة دون مسلمين دون مسلم to ya kamata idan gari ya waye zai wannan du'a'i ko kuma zai wannan tajadidi ba du'a'i ne ba tajadidi ne ka jaddada imaninka kada wa gari ba sai sha biyu na yi zaɗin kare ba ka jaddada imaninka da da'a ga najeriya da a zahi ma ka kake da jaddada imani da najeriya ka duba yin da aka biya shi gano isa shi yahuda ne suka nuna mana ga kalman da zaka yanzu a kwanta barci in an gaba ina jin haka bayan du'a'i ne za a yi kafiri kai sai an gama a yi karatun ƙur'ani a gama a zo a yi du'a'in kwanciya barci wa duniya a gama daga nan sai a jaddada da kuma wannan kamata abin nan ya faru in an tashi a bacci ma da aka bashi da shi za a jaddada kafin komai sai an fara jaddada wannan magana asbahana ala fitratul islam mun wayi gari yanzu akan fa'idar musulunci halittar musulunci tana buɗe ido abinda za ka fara da shi na alhamdulillah na tashi a bacci da imani na من جنجر وإنا من إنا جدد مع الله إنا من يدكي من أمره وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله إنا من هيّر إن النعفاش يو إنما باب وني عدين بوتا نجد في أمره sannan kuma babu wani mai bauta da gaskasai mai bautar Allah kuma ta ƙarƙashin annabi Muhammad وعلى دين نبينا محمد bisa kudurin addinin mu annabi Muhammadu kan ai shahada ce kaga abinda shahada take nema annabi Muhammadu ainihin shi ne za ka gaskata duk abin ya faɗi ina nan na gaskata duk abin da ya faɗi na bar duk abin ya hana ya yi alkawari na lashe da zan aikata duk abin da ya bada umarni da shi kuma na yi alkawari na lashe takobin ba zan yi wani abu ba sai yadda ya tsara haka nan na tafi yanzu ina jaddada maka Allah wannan in ka tafi daga baki da Allah za ka yi magana ta annaka tarahu fa illam takun tarahu fa ya rasa. ya zama kana gaya wa Allah mai wannan magana tamkar kana tsaye a gaban shi kana jaddada maka wannan wa alamin lafi abina ibrahim kuma muna nan bisa kudurin babanmu ibrahim hanifan muslima wa ma kana min al mushrikin baya daga cikin mushrika ba a kai da mushrikai kan da ibrahim bai kasance tare da mushrikai ba ba da yahudi ba ne ba ba na fare ba bai kuma kasance daga cikin mushrikan ba shi hanifi ne ma kana ibrahimu yahudiyya wala nasrani ولم يكن من المشركين كما شو kai ma ka jaddada wa Allah ina nan yadda na gaya maka dinnan Allah ka san zuciya ba kaku ai wannan in wannan ya shiga zuciya ka za ka iya daina ƙarya wa zalika huwa haqiqatu shahadati Allah ilaha illallah da shirin wannan kalma ta sama ita ce haƙiƙanin shaida babu wani abin bautatawa da gaske sai Allah sa'an nan babu wasu masu bauta ta gaskiya sai masu bautan Allah وعليها قام دين الإسلام كلمة هذا ما أكان الدين المسلم يجنو الذي هو دين جميع الأنبياء wanda musulunci shine addinin gaba ɗayan annabawa musulunci shine adam yayi shine nuhu yayi shine ibrahimu musa isa محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمرسلين سيد الدين المنظري وليس لله دين سواه الله باعد ولي الدين بيت بذيرسي سيولا كلمة شهادة ولا يقبل من حد دينا غيره Allah baya karɓa daga wani mahaluki baya karɓan wani addini daga kowaye in ba wannan addinin ba addinin musulunci ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دون إنني ainihin wani musulunci ya tafi gairar islam ya ɗauki wani abu ba musulunci ba a matsayin shi ne addini balai ya ko balami Allah kwata-kwata ba zai karba da gare shi ba wa kuwa fil akhirati min al khasirin anan kenan fa mahabbatuhu son Allah ta'ala bal kaunuhu ahabba ila al abdi Allah ya zama ya fi soyuwa a wurin bawa bin kulli ma siwahu daga duk wanda ba shi ba alal ikhlasi min a'azami wajibatin dini wannan zan sake shi fa muhammadu ta'ala ko sai ta a bari wannan magana kawai da a habba ilal abdi Allah ya zama ya fi soyuwa a wurin bawa min kulli ma siwahu anil itilaki wannan min a azamil kiba min azamil wajibatin dini wa akbar usulid dini mafi girman tushen addini wa ajalla qawaidid dini wa man ahabba ma'ahu makalukan wa man ahabba makalukan duk wanda iso wani halitta tare da Allah ya zauna yana son shi irin son da yake wa Allah mitlu ma yuhibbuhu irin yadda ake yake son Allah fa huwa min ash-shirki alladhi la li yana daga cikin shirkan da Allah bai gafarta wa shi wanda dai mutu yana son wani Allah irin son da yake wa Allah yana son ko kuɗi ko duniya ko mulki irin son da yake wa Allah ya zama shirki wala yaqbalu minhu amalu Allah bai karɓa wani aiki daga gare shi ai kun ga ko annabi Muhammadu kololuwa muna san shi ne saboda shi jakadan Allah ne a ce san shi ya kuma ga Allah ba muna son shi ne da saboda shi Muhammadu ne saboda shi Balarabe ne saboda shi saboda shi a muna son shi ne saboda Allah ya zaɓe shi jakka da saboda son shi ya zama farilla a gare mu ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أتكلم متى أقول وأنت في رقم ولن الله lahi an dada ya shi bai kai Allah ba ya yi shi kamar Allah bona hum ka hubbillah suna son su irin son da suke wa Allah daga mai ce ba a alwashin tafiya sai dai zuwa ga bautar Allah wani ke ana inda wani ce zaɓe zai samu daga Lagos ya zo Abuja a ƙasa kuma a ta karrama shi a ta fakkama shi bayan mushriki tun da cibi mafiyaci a banza kuma ya kare a wafi zai ga mutum misali a kan addinin Allah yana ban addini zai ga shi na nan da shiga sa sai ka daya ga gare mutum ya tafi ita yana so in ya samu mota zai zo in bai samu mota zai zama shi a gida Ila wani ya saba daga Abuja saboda samun wani mutum daga Abuja ne ko daga Lagos ne? Eh? Ko ita fa a kafa. amma mutum yana son kararraki da wani daga nan hangon ma ga bayyana Allah ko a sai dai in makocin sa zai zo masallaci alal za ka je masallaci ce ba za ni masallaci bai ce kai shi Allah kai mu gobe والذين آمنوا أشد حبا لله أنت إيماني كنت أنا نفسي يا الله Wai idza kana al idan bawa ya kasance la ya kunu min ahli imani bai kasance daga masu imani ba hatta ya kunu Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi har ka yadda Allah da manzon sa za su fi soyuwa a gare shi min nafsihi wa alihi wa waladihi wa walidihi wa nasu ajma'ina wa mahabbatuhu tabi'atun li mahabbatillah ai son Allah yana dine daga son azumin ina zan sake maimaita wannan daga ayar wai za kana al'abdu ko la ya kona min ahlil imani ba wasa ko tabbata ba zai zamo daga masu imani ba ko yaushe wa bai zama daga cikin masu imani sai mai hatta ya kona Allah ha Allah sai ya kasance da manzonsa a habbai ilai sai ya san mutum ya fi son Allah ya fi son manzon Allah daga dukkan komai in ko har aikin Allah zai taho ya fifita aikinsa ko aikin abokinsa ko aikin mai gidansa wanda akwai matsala yi wannan ta imanuhu madakulu wa habba ilaihi min nafsihi sai ya fi tsayuwa a gare shi daga rayuwarsa da iyalansa da ƴaƴansa da iyayensa da mutane gaba ɗaya in ku ba ka ba imanin mutum da kai ba wa mahabbatuhu kuma son Allah ainihin eh, eh, son Allah le li mahabbatillah ko son manzon Allah tabba'un li mahabbatillah a son mutum din da yake nan yana jin son Allah ya wannan ma'ana dole ka so duk abu da Allah ya ke so nan son Allah zaman kanfa ake shi da fa ko zatinsa kake so abin na kake so da menene ɗinsa to sannan son ko ba zai zama ba sai ya zama kana son duk abin da Allah yake daga farko kaga Allah na son manzon Allah ya zama dole ka so Allah na son salihai zama dole ka so tunda Allah yana faɗa yana kare sabawa man adali waliyan to dole ka so abin da Allah yake so Allah na son tawabina Allah na son wata tsakirina kai ma dole ka so su ka zama daga cikin su kuma ka so su shine arkisa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi imanin ɗayan kuma zai cika ba sai ya zama daidai yana ya yi daidai da san abin da na zo da shi dole ka so abin da ya yake so dole ka ki abin da ya yake ki dole ka so abin da manzon Allah yake so dole ka ki abin da manzon Allah yake ki hmm? ina bai hau sai dai ka ɗan sannu sannu daidai imanin mutum daidai da shan imanin mutum daidai idan san shi za ga ai idan imani na karuwa fa na karuwa idan san na karuwa za ka kai sai ka kai martaban da san Allah ko Allah ya fi abin kyau ne amma zai imanin mutum bai kai da ka zama waɗanda san Allah ya kai san Allah ya kai ta mutanen duniya sun mutu ba su san abin da ya fi daɗi ba son Allah ya fi daɗi akwai wanda da ya zo mutuwa abinda yake roƙon Allah shi Allah ka ba ni izini a kabari ni da ina son kan zai ba ka ba ni a ka ni izini din da yin na fi nafili nafilin da kike da baka huta daga gare ta shi da san Allah ya ba shi nafila idan ya zauna yi kasage kamar irin wannan abun an shiga duniyar sanin Allah ya kan so zama a cikin wannan abun sama da yake ko a aljanna Allah ka ba mu mu zauna mu dinga tunanin Allah haka inda zai mana daɗi sai haka wata yarinya muna layi tana cewa sai da ko dai ko dai ba gaskiya ta faɗi ba ta yi ta yi abin ana ce a lahira shin duk abin da mutum ke so akwai a lahira sai kuma a lahira muna neman mu samu layi jin layi da suke a zo a bi layi a gama wannan a kan na je a samu wa'in da ke ko a lahira muna san a ka ba mu layi a lahira zai zama da gaske ne in har son Allah ya sa mata son da ya tsaya gare da da gaske ne sun da hankalin ta bai kwanciya in ba ta samu kanta a layin ba wani kuma yana layin yana fi cewa eh, ya fita ya zauna ya jira sai layin ya zo kansa shigo ga wata can tana roƙon Allah ko a lahira ita Allah ba ka layi wa mahabbatu تنفق ما يدرسها لمحبة الله وما الظن بمحبته سبحانه عند متون سياسو أبند الله إكسو ليز تنكا السوئية سكما الله أبند الله إكسو ذاك خوش ميز أمانين كما دفر الله قل راتب الله وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته wanda Allah bai halitti mutane ba aljanu da mutane ba sai don yi masa da'a allati tatabammanu kamalu mahabbatihi wanda da'an nan ta tattaro cikakken son sa wa kamalu ta'zimihi da kammalan girman sa wa zillu lahu wa li ajali zalika arsala rasulahu saboda wannan bautar saboda wannan so na Allah Allah ta'ala ya aiko manzanni su nuna mana yadda ake son Allah ba ga wani wani ina ina sallah ba ina cikin tilawan fosil kafi aka harshe shi da kibiya ce ta yayar aka fake har da fadatai ce da yayar ya fara talau-talau sun da jinin sa kuma karewa sannan yasa da abokinsa abin da me yasa sa ka ta yake saboda na jin daɗin karatun ƙwararri sai na je ganin babban yanki wanda ba don kada in karya tsaron annabi ba ai da ba dina masu lafa wa an zala kutubahu ainihin ya saukar da littafansa don karantar da son Allah wata ra'a shara'i'ahu ya tsara dokokinsa saboda ka wa ala wa ba a sawabu ta dalilin son Allah nan ne bautan Allah nan wanda ya kunshe son shi aka bada aka tsara lada aka tsara hukuma wa usrisat aljannatu wan nar sai an kafa aljanna an kafa wuta saboda bautan Allah wan man nasu ila shaqiyyin wa sa'idin saboda son Allah mutane suka rabu biyu wa in ta marasa rabu wa in na masu rabu wa kama annahu subhanahu kamar yadda Allah laysa ka mithlihi shay'un wa qalaysa ka mahabbatihi wa ijlalihi wa khawfihi wa mahabbatu ani eh, mahabbatan wa kamar yadda laysa ka mithlihi ba wani abu irin Allah ko balaita ka mahabbatihi babu wani abu irin son shi ijilalihi wa khawfihi mahabba wata so babu wata so irin son Allah wa ijilalu babu girmamawa irin na Allah wa makafa فالمخلوق shi مسو halitta كلما duk كل وقت ده كجد أرانسا انت أو هسا بينه لكن بدو ده بدعيه halitta in ka ji tsoron in ka gaba shi ka guje masa kake idan ka gaba ki tsere masa kake in ka gaba mutum mutum guje masa kake wa harafta min su sabanin Allah shi Allah in ka ji tsoron sa sai ka je wajen shi sai ka koma ka yi abin da yake ka bar abin da ya hada wa harafta min su والله سبحانه كلما خفته ألا بيا ينتك بالأوراق وعنست به كود دموعك ذات ذكاء كده كفى ملك واتشي وفررت إليه والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه شي حالك أنا طبعا ظالم سنفا أنا طبعا تعدل سنفا ba ka gani in halitta ke to ba ni kaza in ka ta ka saka ba shi sai ka je ka mai ka ba ke na dawo ka ba din ya kare kara min amma ba Allah ba Allah sai ya amintar da kai wa rabbu subhanahu innama yakhafu adalahu shi Allah na tsoron adalcin sa ne kuma ka ga tsoron adalci ai ba gaskiya ne tun akwai gaskiya in kai cuta dole ka ji tsoron Allah domin Allah sai ya karɓi haƙƙin ka wa kasabu وكذلك المحبة هكذا فإن محبة المخلوق صنها لك إذا لم تقل لله إلا دم الله نبا فهي عذاب صنها لك إلا دم الله نبا فهي صنها لك فهي عذاب عذاب غريك للمحبة للمحب قوة كتير صنها لك فهي عذاب in dai ba dan Allah ka ce san ka ba to matan ba sai ta zama jaraba a gare ka ita ma haka in tana son miji in dai ba saboda Allah ne ba sai ka ga sun kare tsiya sai sun kare tsiya-tsiya san Allah fa inna mahabbatal makhluqi in shugaba kuke sai sai ku gama san shi ba dan Allah ba karshen ta ku tarkato ku ɗauko shi dinga jasa muku kwai a hannu ku ka bai mu kayan ku da kanku so in za a yayi shi don Allah fa inda mahabbatal makhluqi idza lam takul lillahi fa hiya azabun lil muhibbi kayanto abin ya fi sarari ba hayya yawa an kasa magana wawa balon alaihi sai ya zama tsiya a kansa wa ma ya hasulu lahu biha ila ta'allumi abin da yake samu ta wannan hoyayya biha kenan bil mahabba dinnan min ta'allumi a azamu min ma ya hasulu lahu min al-lazzati ya fi abin da yake samu gare ki da jin daɗi son wani Allah kenan wa kullama kanat abadu anillahi duk lokacin da so ya zama nesa daga Allah kana alamuha wuyanta ya fi wa ha a azabu haba wannan ila ma fihi mahabbatuhu ma fi mahabbatihi ka tsara ba ka kila da ba ɗaya da wancan in ka tsara ila ma fi mahabbati abin da ke cikin son wani Allah nan min yara irabi za ka waye gari wanda kake son shi ki an za da kai ko wannan ai da ka duba da yawan duniya ina yau zai yi ta jiran ta yi ta jiran ta zo da zage shi sai ke yarin da kai mata ta hankali bari bari he gobe karshen ta wani ne ya bata mata rai ta huce a kaina to ba da ni za a yi wannan faɗan ba yau gobe kuma ya zai duniya na zaune lokacin kina fushi Allah ya su zuciyarki to son mutum son mutum masifa ne ila ma fi mahabbati min al-i'radi anka wa tajalli alaka da aro maka tsiya wa adab al-wafa'i laka da rashin cika maka kuma imma lugu za a mace gairi ka saboda kila akwai wani kamar ka min al-mahbubin lahu wa imma li karahatihi ko kuma kawai dan kyamansa wa mu'adatihi laka sai ko zan yi ku kai kaunarka wa imma li istigalihi ko dan shagaltuwansa anka bi masalihi da harkokin da ke gaban shi sai kana nan kana mutuwa kan hiji kowa abin da zaɗa shi da kafa da kai wa ma huwa ahabbu ilayhi minka da abin da yake so ya gare shi daga gare ka وإما لغير ذلك من الآفات هذا بذاك هذا كي دا دا بذاك هذا دا الله وأما محبة لو محبة الرب أما كان فرع الله إنا سبحانه فشأنها غير هذا الشأن فرع الله لا أثار عن الشيطان لا ما رنسى با إذن ما نمبر فإنه لا شيء أحب إلى القلوب ده وني أبو ده إتي سويوا أزكاتا من خالقها إلى مالك har ya samu foundation ya samu eh, imani to babu wani abu da ifi daɗi a zuciya irin son mahalicin zuciya wa faƙiriha ila ku ilahuha kafa fatuna shi ina Allah ne abin bautansa abin kwatar zukatan wa ma'abuduha wa waliyuha shine mai matsayin ki tsaya masu wa maulaha Allah waliyul ladina amanu wa rabbuha shine malikin zukatan wa mudabbiruha wa raziquha Allah ka fama na fanka wa mumituha shi ke kashe zukatan in wa mumayyiha fa mahabbatuhu na'imul nufus son Allah son son Allah ni'ima ce ta rayuka wa hayatul arwah wa sururun nufusi murna ne na rai wa qutul qulubi abin ce ne shi zuciya kenan son Allah shi zuciya take shi ba ga da son Allah ba annabi sai kai azumi ba sai shafuwa ba ka ruwa ya rasulullahi a sha ruwa ne ko iyalai to an kai ba ka sha ba ya ce ya yi da kaman ku na shiga ne Allah na ce da ni na shayar da ni tun da yana shan son Allah yana shan son Allah ya fa hatta bai yi cin abinci yanzu kada ga da za a zube bana tambal din naira a nan da shi za mu sallah isha za mu ya kirge sanar da buwayi idan ana zuwa da samfur ɗin nana ce kai ba za mu yi kirje ta ba da lafa wani samfur ɗin ka gobe ka daure ai wanda ya faɗa kasa an kusa kashe hmm? yanzu aka mana duk da haka kake wai ba a so ba a so in na ba kai mun so kuma ba mai jin ba wanda zai tuna yau bai ci abincin dare ba ka kirga ya adadin da ka kirga an bar ma kan ka kirga an gama kirga ka je ga inji kan abin da ka kirga an baka bata ba an bar ma ya ka gani kuwa kowa fa da ra'ayi juna ba kirgawa ake ana ajiyewa kirgawa ne to ai kai mana yawa shi an ba komai akwai mutumin da zai kai a zafi a nan bai zai ta arziki sa'ar ibrahim ya sa'ar ibrahim shi ne mai zalik dabba wanda ne suna da ke abinci ba amma yanzu ni na na yana an shi ba ta shi a karatu na jin ci abinci ni fa yin wani amma abin da muke samu a wannan yanin kawance don haka nan rashin abin shiga ne rashin wancan karatu namu na fata ne babu imani bai da su ba a cikin zuciyar ballantana a samu shingen da zai kare irin wannan wa'annan wannan fannin shi ne zai ga katanga ya tsane wani ba zai shiga zuciyar nan ba ya nurul ukuli shi son Allah haske ne na zuka na hankali wa yoni shi ne wa imaratul fatin rayuwar zuciya walaisa inda al ko asali ba babu wani abu a wurin ta ku fitattu wal arwahi ba wal uquli zakiya ahala abin da yafi musu daɗi wala aladda wala aqyaba ba abin da yafi musu daɗi da tsarki wala akarra wala an'ama min mahabbati Allah ba za mu ba ya samu son ɗin nan ya shiga ko da ɗan kaɗan wal unsu bihi da rikuwa da shi wa shauƙo ila liqa'ihi da kan faduwa da shi wal halawatu allati yajidu al mu'minu da daɗin da mu'mini kan samu fi qalbihi a zuciyarsa bi dalika fawqa kulli halawatin wani na'imin kuma da duk wata da halawa daɗi alawa ba ba su da suna da hausa alawa alawa alewa alati yansuru lahu bidalika atamu min kulli na'im walladzatu allati tanaluhu da'i da ake samu wurin san Allah a alamin kulli ladzati yau ka duje da mutane ke jin daɗin kallon kwallo masu kallon kwallo akwai daɗi ku suna jin daɗin abu kama akbara ba'd al-wajibina kamar wani daga cikin wajibai menene wajadu eh? wajadu ko zauko ko idrak kalma uku ne wannan ya ɗauki da wajadu wannan ya ɗauki idraku ni kuma ne na ɗauka zauko menene Eh? halin da kake da suke halin da kake cikin yanzu wanda yake na daɗin ya zoma to lokacin ina ne za ka imauce shi ne wajen idan ya zama da ne ta da kurku da kira idan ya zama abin da zai zo nan gaba ne intizar to in ya zama wanda ake so ne raja in ya zama wanda ake gudu ne hau to aka fi kai ya har kansu an suna tafiya to wannan za ka ga mutum bautan Allah san Allah ya kai shi martaban wajadu ya rasa inda zai wuce kafa. daɗin abin ya ishe shi ba ga in wani ji daɗin kiɗa ba kama tsalle wajadu ne wajadu ne wani in an masa kiɗa an masa kiɗa kiɗan ya kama shi daɗi daɗi ya sake dinga kama ihu wajadu ne wajadu har ya sake na ihu wani ne yanke jiki faɗi wani kama kuka saboda kila an tuna masa da labarin karen kakanku ne kawai kama kuka wajadu ne wannan mutum inda mutum shi mumini ne zai samu waje a alkur'ani zai samu waje a wurin bautan Allah zai samu bautan Allah zaga yana kukan daɗi amma aka bar ba'adul wajibina ko zai samu min kulli na'imin wa lazzatin allati tanalu ala min kulli lazzatin amma aka bar ba'adul wajibina عن حاله تجاكاس حاله من تجا حاله بقوله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب واحد من الوجه إنه لا يمر أوقات بالقلب وصلوا قطة ناوتي وعروسي وقول فيها عند تجد المكان سي إن كان على الجنة إذا كان الجنة ناجم ونن دائي في مثل هذا إلي يتنك جنة خاي كان الجنة الذي عايش سيده طيب. بوطن الله فكما بوطن الله وقال آخر ونكما دجسكنا ستي إنه لا يمر بالقلب أوقاته wasu lokuta sukan wuce ni in aure bautan Allah ya hatar sufi ha faraban ya yakan dinga taɓawa don daɗin abun bi an bi an bi an fihi billahi wa hubbi lahu wa kana akhar masakinu ahlul gafala farakkanan nuna cikin gafala ma'ana miskinai na cikin gafala yanzu ba amma ita na ya samu sai kuma waya ta kowa a kwance ana wannan karatu shagalallu makkanannu suna cikin ainihin gafara kharaju min ad-dunya sun zo sun mutu a banza wa ma za ku a tsaye ba ma fiha eh, yanzu misalin kamar yadda wasu matsala ne muka buɗe karatu da ita wacce ta dame mu kuma sannan wanne matsala ta na sunayen Allah ko musamman muka fara shiga muka ce mu dama mu tsaya a yi kai yanzu da mun mutu kafin wannan ba ku ganin mun mutu a shirin dangin mu duk sun mutu wanda yan uwan mu da suka mutu wannan tunanin ashe mai aƙida shi ne wanda yake kiyaye wa'annan kafin sun tafi wannan da shi ba yana shan wahala shi kuma yana kallon ku da kuke wahala kule ne wahala haka don yanzu ka gwamna ya tsayi ɗanɗane wanda zai ce babu shakka waɗanda shi ma kansa ya yi rayuwar banza a baya na haɗari a wasu harkan haka take ba amma yanzu ƙarya to ba zai sace masa wani matsayi to dole idan ka san Allah fa ne maka za ka ce lalle mutane rafkanan sun mutu a banza ba su ɗanɗane ba in ganawa da Allah ba ba su gano haƙiƙanin girman zunubai ba ba fahimci hakikanin sunayen Allah ba wa kala akhar law alima muluk wa abana'il muluk inda sarakuna sun sani 'ya'yan sarakunan nan sun san ma na hannu fiye la jaladuna alaihi bisayo da kan yi faɗa da mu da takumba har yanzu misalin a ce maka kuma daɗin da akwai wanda sun kai martabar da suna jin daɗin zama a masallacin nan inda a ce dukkan mutane sun fahimci daɗin da muke sha a nan kafin aka masallacin da za a tambayi da za a tambayi da ba za na zai da da jarogo yana ina turan bayanan nan a dai zaman lokaci ke tambaya kun yi sallah isha kuna tambaya kun yi sallah isha yaushe kuka an tashi a karatu har ka buga ke har ka ke buga ne saboda duk ya zuwa nan da nan da wannan kwanan ka biyar a kan can gida ne amma yana kai sai ka hali mun je masallacin wani ba a yi karatu ba kwana biyu muna zuwa muka daina zuwa muka tafi masallacin shakwa ne shi ba haka shuru muka je yana yi tsawa haba yana gama abin da yake ko gida ba ka je ka kwana ba ku yi zama ba sa ba ka je da wanda yake zuwa da gaishe su ba kuma ga shi ka shiga tsara kuma menene zai san ba sai baya nan dallantana a ce ana irin wannan karatun a malar kulobe ka bi ka gani ba ka san abin da zai biyo baya ba ina abin nan ba ko dukkan yana na yana kirga zaman nan zaman ba ne in ba ko ne ya fara za ce wai a shira'in Allah ne ba ka tara sakon يرهي إلا ما شاء الله أي كوكب وش ما لقل وانا ليش يضربوني وكوك وقال لي بغير من تنبع عيب تفيدك كيدا كأي سكان فانت قوان يا الله بين يزاك انت دردنا في فتايدة كالليلة يا يا تسألة نيبا ايه تعيب اخواني بالجفالة يرجع قوصين زاكا تموتتين هذا الضوء زين اقول رسا عمر ومكون انت هنا الضوء kuma an kira sallah za su zo mai sallah amma su ba za su iya zama ku zo na mu zauna mu ji abin da muke ji tare ba ka daunan tafiya ta fatan shi lafiya lafiya suna nan yanzu haka ba sai dai sautin nan da zo ka biya duk zai kokari gangarorin alwala wannan ko ka zo ko ka zo da duka sun ka zazzabi suna abin da wani yanzu yana nan yana rike da wayan sai da ta gaisu a cikin mota ina jin duk abin da wuce yi ai akwai wasu ai akwai waye shi ne a cikin kaɗan ka ce ya kabo da wa Allah ba kai kai kanka ba ai ba kai ne kai wani abu ne kada ma ka ga aikinka وقال آخر هذا نوت ملوكه ووجدان هذه الأمور أن أوتم وإن الأمر وجد لنا قيادة وذوقها هو بحسب قوة المحبة دي دي دي كارثين صمت بإشي والله وضع فيها bi haka bi idraki jamalil mahabubi kyawun shi wanda ake san wal qurbi minhu da neman shiga wurinsa wa kullama kanat al mahabbatu akmal duk lokacin da son nan yafi kammala wa idraki al mahabubi shi wanda ake son din da sunayensa da sifofinsa atamma wal qurbu minhu awfar kusantan fa anin shi da zai fi yawa awfar eh, wal qurbu minhu awfar كانت هم داكن باللذة والسرور والنعيم أقوى نظام ننبشه فمن كان بالله سبحانه أو أطمائه والسبيل هكذا لقد قرأت من له إما أقول لك مشكلة لي لكي جلماته نعم كما لا الذي نعم بلين بلين من ضروري sama ina shafi ɗari uku hmm. da saba'in din hmm. layi nawa sau faɗi warrabu warrabu layi na biyu kuma eh hmm. subhanahu innama ya kafu adaluhu a fili yake ya za mu fara gaskiya ina jin tsoron adalcin Allah yanzu ɓarawa ba ya ta jayin adalci ba shi ya ɓata adalci amma shi adalci ya yanke masa hannu Eh? shi ne za ga mutane sun duk tsoron adalci ba za ga yana ce a yi shari'a ana tsoron shari'a adalci na ce tsoro abinda mutum ya yi a yi maka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين